ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير kowace al'umma daga cikin al'ummomi tana da jiha ta ma'ana ko ta da take fuskanta yana daga cikin haka sabawar al'ummomi a alƙiblarsu da abin da Allah ya shar'anta masu don haka ku muminai ku yi rigirgin aikata alkhairan da aka umarce ku da su da sannu Allah zai tattara ku daga ko'ina kuke ranar alƙiyama don yi muku sakamakon ayyukanku haɗa ku da yi muku sakamako ba zai wahalar da shi ba